Ciwon ta ci ko da ƙwallon azabar gas ya ratsa har cikin ƙwaƙwalwar kanta. Wayyo Allah na shiga uku inno kai na hanci na. Shi ne abin da Abulla ke faɗi. Sannu Zainab, aiko gas ce da ita ba a yi mata shan garaje. Faɗin hajiya sabuwa. Lokacin da ta taso tana riƙe abuwar, sauran yaran ko dariya suke ta zabga mata. Inno da ke gefe sai jero mata sannu take yi. Wani sabon gyatsa ta sake yi mai tafe da hawaye ta ce, Yau na ga bari inda wannan ko ba ita ce giyar nan da ake faɗa ba kuwa. Gaba ɗaya suka sake sake sa dariya. Idan ka ɗauki inno daga cikin masu dariyar don ita ta taɓa shan jar sau biyu a rayuwarta. Kewa ya faɗa miki wannan ne giyar ta tataccen lemu ne aka haɗa shi da wasu sinadaran. Libna ta ba ta amsa. Ta, to ni kan ba zan kuma sha ba alƙur'an. Wannan abin sai ta iya yin ajalin mutum. Fuhu fa ta hauro min aka. Duk suka sake sanya dariya. Inno amma dai za ki yi sallar azahar ki ci abincin kafin ki tafi ko? Eh kin san motar garin namu karfe biyu take tashi kafin na yi sallah sai in wuce. To Allah ya kai mu amin. Nan suka ci gaba da hirar hirarsu Afril Libna da Abin Lako duk imanin suna ga TV. Kiran sallar azahar ya sa duk suka watse daga falon. Ɗakin saukar baƙi aka kai su inno nan suka yi sallah Abin Lako addu'ar kirki babu ta miƙe ta nufi falon. Nan dama bata so aka ɗaga ta kan kallon ba. Ba kowa a falon sai katon tibin da ke ta faman aiki. Zama tai ta kuma baza ta kan kwalbar tashar turawa take kallo. Wani tsamurarren bature sai zuba turanci yake. Ita dai ba ji take ba na ta ido. A hankali a hankali ta gaina ta tahowa yana kuma nuni da hannun shi tamkar mai nuna ta. Ganin yana shirin faso kwalbar ya fito ne sa abin lafasa wani uban kara A kiɗime ta zabura, duk ta gigice ta rasa ina ta dosa, ta ma rasa inda za ta gudu ta tsira. kafin aljanin tibin ya gama fitowa ya ruske ta. Shi ko gadan-gadan yake ƙara matsowa a waige-waigen da take na neman hanyar tsira ne ta hango hanyar da zai sada ta da ɗakunan gida. A guje ta ɗiba yayin da mutanen gidan <laughs> su ma suka fito a guje. Dan ihun me take yi. Karo suka yi da hajiya take ta sake saka ihu ta hau roƙo da magiya gami da ba da haƙuri. Ke wai lafiyar ki ne hajiyar ta tambaye ta. karkarwa ta shiga yi tana magiya kada ya cutar da ita ta san shi namiji ne ya koma muryar mata ta tuba ya mata rai yau ma za ta bar gidan ta fasa yin kwana biyun take da mamaki hajiya ta ce abin allah budurwa da ciki goro da yayi. in na yar taki na tare da kwankwamai ne ihu ta sake kurma tana faɗin dan allah kada ku cutar da inno tare za mu tattara duk mu tafi mun tuba ku yi mana rai har abada ba za mu kuma jinjin ba duk suka yi tsuru-tsuru suna kallon ikon Allah. Ina fa wani ƙwanƙwa mai rashin kunya ne kawai mace ta auri mace. Na shiga uku, muryar innan ma ɗaukewa kuka yi, ta sake zabura. Janyatu innote tana faɗin wai wani iya shege ne haka a ƙauri da kare. Mu ne za ki mayar aljanu, za ki buɗe idanuwan ko sai na kwakkwaɗa miki mari. Da sauri ta ware idanuwan ta ta ga jama'an gidan duk tsaye suna kallon ikon Allah. Jiyawa ta ta kuma kallon timin sai ta ga wasu masu jajayen kunnuwa ne ke ta tiƙar rawa. Ikon Allah wai na kwance ya faɗi. Ko ina ma mutumin ya nufa ne uhu ta tambayi zuciyarta. Tambayar ki ake me ya faru kike kurma mana ihu cikin gida? In ji Inno. Wani mutumi na gani yana ta ƙoƙarin fitowa a cikin kwalbarcin yana ta zuwa inda nake. Duk suka sa dariyar ƙauyancin abille. Ke dai akwai shashanci ta yaya mutum zai fito daga cikin TV har ya kama ki sai ka ce wani almara. Allah ya shirye ki in na mu je ku ci abinci kada ki rasa mota tunda kin ki kwana kuma kin ce ba za ki jira alhajin ba gaskiya kam duk suka nufi wajen da aka tanadar musu abincin ikon Allah shi ma wajen cin abincin har da wajen shi to ko dai nan ne aljannar duniyar tana taɗi a zuciyarta tana kare ma wajen kallo Tunda Abulla ta ido biyu da shinkafar da ke cikin kular da ake ta zuzzuba shi kan faranti take haɗiyar yawu, inda tara yawon nan ake yi za a iya tashi zai iya kaiwa duran biyu. Iya zaƙuwa ta yi shi, sai dai sam libina ba ta lura da hakan ba, sai wani yanga take wajen zuba abincin. Wani abin mamakin ma sai ɗiga shi take yi tamkar za a ba yaron gobe, domin duka-duka baya wuce rabin farantin. Ganin abin nata ba na ƙarewa ba ne ya sa Abulla hangama baki alamar hamma. To mai cikin zani, idan kika haƙura yanzu zaki ci. Kallon innan ta ta kuma mai da hankalinta kan ƙwaryar shinkafar tana kuma jin kamar ta wafce kular ta afka miya ta haulo da cikinta. Ka ji inno, ai ta ma yi ƙoƙari, tun karin safe gashi har wajen ɗaya da rabi a ce bata buƙaci abinci ba. Aikin san da kamar wuya, idan ke kin iya daurewa ai ita yarinta ba za ta iya ba. Kallon libina ta ce ke ki ki ba mutane abinci da Allah kina abu kamar mai karyayyen hannu. ta gama zuba ta zuba miya da ya sha namar kaji ga kuma ruwan lemu a kofuna da kuma ruwan gora duk a wajen ina coslo din kuma ko gaya za mu ci abincin hajiya ta watso mata tambaya da sauri ta miƙe ta nufi hanyar kicin coslo gaya to duk wannan miyan da ya rufe hinkawar ta menene za a kira shi da gaya menene kuma gosulon oho abulle ta gama tunanin zuci lokacin da ta kai hannunta cikin farantin abincin tana shirin gaurayawa A'a Zainab, ba ga cokali a cikin abincin ba Hajiya ta tambaye ta. Hajiya da hannun ya fi ɗebuwa ne, tattara ɗaya za ka yi ya cika hannu. Cokali kuwa sai ka yi ta tattarowa idan ma aka yi rashin sa a wajen juyewa a baki duk sai ya zube kin ga ai gara in sa hannuna da Allah ya min ba hannun bature ba. Ta faɗa tana afa shinkafar a bakinta. To ki jira a kawo kosulo ɗin mana, ai ya fi daɗin ci da shi. In mm, ke kika ma san wani gosulo ni buri na an gama a ƙara min ta faɗa a zuciyarta. a fili kuma ta yaƙe ta tsama hannu a farantin tana zaman jiran zuwan gosulo <laughs> wallahi sai fa dai ku yi haƙuri ni fa ni ma ban san ma fa ina da hariya ba sai nayi sai in tuna ashe dariya nake <laughs> takaici ne ya rufe abulla lokacin da Gosulon ya iso shegen sanabi a kira abu da kwaɗan kabeji an wani lauyance masa suna wai gosulo ko da yake ma na ga an yi haɗe-haɗe bari in ji shi kuma ya yake dai in shiga gidan mai anguwa da sabon salo da sabon tsari na shigo jinjin na waye wani murmushi ta yi da ta tuno da gidan sahibi mai anguwa ne kam in ce ko dai abulla ta ƙoshi ne kin bar abincin kin tafi karanto wasikar jaki kallon inno ta ba tare da ta amsa ta ba ta hau laftar shinkafar da gosulo sosai ta ci dan abin ya kai mata karo ya mata daɗi sosai sai da kowa ya tashi ya bar abulla a wajen tana ta lodar abinci kamar jaka sallamar da inno suke yi da hajiya sabuwa ce ta ankarar da ita ashe har tafiyar innan ya tashi ba shiri ta baro wajen cin abincin ta taho gunsu innan hajiya dan Allah kada ku bar abin ta wuce sati biyu nan akwai gidajen da za ta je sallama idan ta dawo insha Allah ba za ta wuce kwanakin ba lado direba zai kawo ta har gida Allah ya kai mu lokacin to Allah ya tsara hanya ya kai ku lafiya sai mun zo kenan in ta amsa da amin sai da suka iso bakin gate ɗaya ya ɗauki kayan da hajiyar ta sallame ta da shi suka nufi bakin hanya neman abin hawar da zai kai ta tasha tana ta addu'ar samun abin hawa don biyu ma ta wuce har da minti ishirin Allah kiyaye ya yi mata tare da alƙawarin zuwa ɗaurin auren abullan idan lokacin ya zo. A lokacin da ta shige cikin adaidaita bayan ta mishi bayanin inda zai gaita, sai dan magaraba inno suka isa mai ludaya. Mai mashin na soke ta ƙofar gida yara na ganin rogo da gudu suna ihu da murnar dawowar inno kamar wacce ta shekara da tafiya. Sura kofar gidan ta yi yaran suka ɗebi kayan da ta zo da shi suka shigar da shi ciki. Inno, inno, inno. Da sauri ta ɗago daga sunkuyen da ta yi da niyyar cire dan kwaɗon da aka makala a jikin kofar Wannan wani irin kira ne mun tari, na hana ka irin hakan amma baka ji ko? Karasowa yana haki ya ce in nokin san maye? Bai jira amsar ta bai ci gaba da faɗin. Wai Hamisu ne ya ɓata yau kwana uku kenan ba a gan shi ba. Ya ɓata ta faɗa cikin mamaki. Ya bata fa ka ce eh an neme shi ba a same shi ba. Yo allura ne shi da zai bata a rasa shi. Wataƙila da ya yi tafiya ne ba a sani ba dai ko. wallahi bata ya inno baba markama yau fa sau biyu tana zuwa gidan nan bata samun kowa ta ce idan kika dawo za ta zo cikin yanayi na jimami da zancen mantare ta bude kofar ta shiga ɗakin zuciyarta na ta tafka da warwara kaya kawai ta ajiye ta fito ta nufi ɗakin girki don haɗa musu abincin dare duk da kasancewar dare ya yi tana tsaka da haɗa wuta a ruhu ta ji ƙarar buɗe ƙofar gidan tare da sallama fitowa ta yi tare da amsawa in na tallake ce tafe Inno ta tambaye ta tana mai isa gurin da tabarma ke jingina ta shimfiɗa musu. Wacce aka kira da inna tallan ta amsa da gane tafi na taki sa'a zuwa na sau uku yau ba a nan wai kin je jinjin. Ta faɗa tana ƙara dogara sandar da ke rike a hannunta na dama, na hagun kuma rike da kafaɗar yaron da ya rako ta. bismillah in na ku zauna na je raka yarinyar nan ne gidan baffan da kin san abin ya matso hawayen da ya gangaro a idanunta da ke rufe ta sanya hannunta na hagu ta goge ira je ka yi wasa wajen yara idan na gama zan yi kiran ka mu koma ta faɗa ma ɗan jagoran tana lokacin da ta zauna a kan tabarmar. A guje ɗiba kamar dama jira yake yi, zama inno ta daga can gefe ta gaida inna tallan. Shiru ne ya ratsa wajen na ɗan lokaci kafin ta ce, sai kuma kika ji ɓatan hamusu. Eh ɗazu ina dawowa mun tari yake faɗa min na ɗauka ma shirme ne kawai irin na yara. Sake share hawayen ta na rasa Hamisu na rasa shi. Shi ne min ɗa ɗaya tilo da ke ɗawainiya da ni. Tunda aka ba mai anguwa yarinyar nan hankalin shi ya tashi ya kasa sukuni. Ta tsagaita tana mai jin zuciya da alamar jin ciwon lamarin. Hamisu ya kasa samun natsuwa kullum cikin kuka yake. babbar ma abin da ya dame shi ya ce san abulla ta ƙi ta tsaya ta saurare shi ya yi mata cikakken bayanin dalilin zuwa shi gurin yar gidan mai anguwa sake dakatawa ta tana shasshekar kuka tun lokacin da ya zo min da zancen samun sa da ita da kuma in saurare shi na ce ya bari in zo in yi muku bayani amma ya hana ni ya ce ya san halin abulle fushi kawai take yi nan ba da jimawa ba za ta sauko shiru ta da alama hutawa take yi gami da jimamin lamarin ikon Allah amma kuma inna duk an bincika yadda ya kamata kuwa bata ba ta amsar tambayar ta ba sai ma ci gaba da ta da zancenta haka muka haƙura zuwa hucewar tata duk da haka yana ci gaba da bibiyar ta da ba ta haƙuri a duk inda suka haɗu kwatsam sai muka ji labarin cewar an ba mai anguwa abulle tunowa da ta na halin da ɗan nata ya shiga ne ya sanya ta kuma tsagaitawa tunda aka yi mata bayanin cewa ba wani mutumin da zai fito ta cikin akwatin talabijin ɗin ta saduda dan har hannunta aka iza bisa kwalbar don ta tabbatar idanuwanta da duk wani imani na ta tattara ta bar ma kwalbar masu jajayen kunnuwa ne ke ta kaiwa da komowa daga mazan har matan ita dai mamaki take yi ganin kowa tsaf tambayar kanta ma take anya ko suna yin datti kuwa daga jikinsu har cikin garin nasu ba wani dauɗa kamar na garinsu zabura ta kamar an tsikare ta yayin da cikin ta ya sake murɗawa a karo na ba adadi zuwa yanzu kam ta kai magaryar tikewa domin ko ba abin da take bukata baya ga kai ma ban daki ziyara a guje ta miƙe ta nufi ɗakin da aka sauke su da inno ɗazu ta shige ban ɗaki yadda Allah ya taimake ta ma ɗazu kafin tafiyar inno ta gwada mata randar kashi ba don haka ba hada sai dai ta sauke shi a ƙasa tana shiga ko kamar an buɗe bakin famfo ga azabar murɗewar cikin, a iya tunaninta dai ta san bata ci komai ba a wahala ta fito hannunta na dama rike da ciki na hagun kuma rike da kwankwasonta zuwa yanzu duk ta gama laushi don ta zaga ba adadi don tana tafiya da ƙafafuwanta har ta dawo yi a durƙushe ta sake dawowa da rarrafe ƙarshe ma mazauni kawai ta nema a cikin banɗakin domin abin ya tutura jin shiru ya yi yawa ne yasa hajiya sabuwa ta tura libna ta dubo ta tun daga ƙofar ɗakin ta ji iska ya canza tana kutsa kai ta ji hanjin ta ya fara hautsinewa take zuciyarta ta tashi da gudu ta fice tana yunƙurin amai falon ta dawo tana faɗin mami kin ji ɗakin bakin can ko wallahi wari kamar mushen jaki ta dai tana faɗin me mata a ciki to ina ita Zainab din take ni kan banganta a ciki ba ina sa kai na fito don wallahi mutum ya ɗauki tsawon lokaci a ciki zai iya tsintar kan shi a gadon asibiti ungwanan ta ware yatsun hannunta alamar zagi kuma shine ba za ki shiga ki duba ko lafiya ba kin je yanayin wajen amma kika bar ta a nan tsaki ta ja ta miƙe baki da hankali ɗakin ta nufa tana kunna kai ita ma ta ci karo da bakon al'amari ba shiri ta ware ɗan kwanan da ke kanta ta toshe hancin ta hannu biyu ba abulla babu ta Ina ta shiga, Wani me haka a ɗakin nan ta tambayi kanta. Har ta jiya za ta fita sai kuma ta nufi ban ɗaki ko za ta ji ta. Jin shiru ba alamar motsin mutum ya sa hajiya kai hannu ta ƙwanƙwasa ƙofar. Shiru ta ji ba magana ta sake ƙwanƙwasawa shiru kawai sai ta tura. Abin da ta hango zaune kan randarta duk jiki ba ƙwari. Ya fito ta tai da hannu da yake idanuwan tana jikin ƙofar. Duk bugawar nan da take tana jin ta kawai kuzari ne ba ta da shi. Duk goyoyinta sun mutu da ƙyar ta samu ta iya miƙewa. da taimakon bango ta samu isowa kusa da hajiyar rige ta tai suka fito daga ɗakin gaba ɗaya don tana son ta yi mata magana tana tsoron buɗe bakin da ta shaƙo wari yanzu ma ba don ƙamshin turaren da ke jikin ɗan kwalin ba da abin da ba dama tana jin warin amma ba can ba suna barin wajen ta buɗe hancin ta ta ja wani dogon numfashi ta shaƙi iska mai ni'ima sannu zainab me ya same ki haka lokaci ɗaya duk kin fita hayyacin ki suna tafiya tana tambayar ta ba bakin magana abulle gawiyo an sha wuya an yi magosulo ɗibar karen mahaukaciya shi kuma ya yi mata lalata kan kujerar falon ta yi mata masauki tana yi mata sannu Hajiya wannan yarinyar anya ba asibiti za a kai ta ba kuwa dubi yadda idanuwan ta yi dawo kamar na kifin nan kafi zuru lokaci ɗaya cewar April. Ai ban ma san me ke damun ta ba daga zuwa yau kuma sai ciwo me ke damun ki Zainab ki magana idan na zuwa asibiti ne sai a tafi. Hajiya ta tambaye ta Mami anya ba salat ɗin da ta ci bane ba da yawa ya ɓata mata cikin kallo abula ta bulbuna da shi mai haɗe da harara. Da ƙyar take faɗin ni kuma yaushe na ci wani salati. Wancan wancan kuɗin da kuka cika shi da wasu shirgin eh, ya waran ciki. Dariya suka sa dukansu. Iya wuya ta kai don haushi. Wato ma ba tausaya mata za su yi ba dariya za su yi mata don rashin tausayi. Jiya kai ta yi ta basu baya. Wai salati ta sa dariya. Salat fa aka ce miki ba salati ba. Koma dai menene ko kuka sani ke libina ya ishe ki yanzu me ke damun ki zainab ba komai ta faɗa ba tare da ta juyo ba Rike ta libina ku je ɗakin ki ta yi wanka so mahi saurare bari mu dakata anan shirinmu na gaba za mu tashi inda muka tsaya